يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 a yammacin talata sha hudu ga watan ramadan ta shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wadda wannan ya yi daidai da uku ga watan uku wato uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin suratul baqara za mu tashi faɗin Allah ta'ala ya tsalu na kama za yun fi ƙon. Ya tsalu yun نعم قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى نعم واليتامى والمساكين وابن السبيل نعم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Allah ta'ala ya ce da annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam naka ma za yunfikuna ka suna maka tambaya suna tambayarka me za su ciyar wace dukiya ce cikin dukiyoyinsu ya kamata su bada saboda Allah kuma suwa za su ba wato a faɗa musu nau'in dukiyar da za su ciyar da ita saboda Allah sannan in sun tashi za su ciyar ɗin suwa ya kamata su ba a nan wurin mun ji maganganun malamai da yawa a jiya cikin malaman tafsiri akwai wanda suka ce amrudul jama'a shine wanda yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tambaya wasu kuma malaman tafsir suka ce a'a wasu sahabbai ne ne gungun sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me ya kamata su bada cikin dukiyarsu kuma suwa za su ba kul sai ubangiji ta ala ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce da su ma an faktun min khairin matukar dukiya ce to duk abin da kuka tashi za ku ciyar cikin dukiyarku lafazin khair na nufin kuɗi dukiya kadara duk abin da za ku bada na kayan kuɗi falilwalidaini ku fara da iyayenku uwa da uba wal aqrabina sannan sai sauran dangin wal daga na abin da ya rabu kuma sai a shiga hidiman marayu a taimaka musu wal masakin sai kuma miskinai wabni sabil sai kuma yan tafarki matafiya wa ma tab'adu min khairin da abin da kuka yi da dukiyarku na aikin alkhairi fa inna allaha bihi alim lalle Allah maɗaukakin sarki masani ne kan duk abin da kuka aikata to wannan aya ta zaburar da mu akan mu rika ba sadaka mu rika ba da gudunmuwa mai aikin agaji kuma wanda suka fi cancantan ka ba su gudunmuwa su ne iyayenka mun gane ko bayan ka gamsar da iyayenka sun wadatu da gwargwadon abin da Allah ya baka to sai kuma danginka su ne a mataki na biyu to sai kuma marayu waɗanda suka rasa iyayensu maza suna ƙanana maka ce alyatim cikin mutane shine wanda mahaifinsa ya rasu kafin ya balaga amma don mahaifiya ta rasu ba za a kira yaro maraya ko yarinya marainiya ba sai in mahaifi ne ya rasu saɓanin yadda turawa suka aka sabu shi a wajen bature wadda uwarsa ta rasu shine maraya an gane ko to amma mu a musulunci wanda ubansa ya rasu yana yaro yana yaro kafin ya balaga shi ne maraya amma ya riga balaga ba za a kira shi maraya kar mutum ya zo gebe-gebe da shi da ce a ce mutum maraya a duk wanda ya riga ya girma ko da mahaifinsa ya rasu bai zama maraya ba gane ko illa marainiya ko maraya cikin dabbobi su ne wanda suka rasa iyayensu mata kun gane ko wato duka abin ya ɗauko asali ne shi bature yana kallon ai babanka ma ba shi da tabbacin ya zanto shi ne baban naka wadda ake da tabbacin cewa ita ce babakka ita ce mahaifiyarka ita wannan akwai yakinin ita ta haife ka amma duk wani wanda za a nuna a ce shi ya haife ka a wajen bature yana kallon babu tabbas to amma mu a musulunci muna da ka'ida duk lokacin da ya mace ta yi aure aka ɗaura aure ingantaccen aure a musulunci to duk sanda ta haihu cikin igiyan auren nan ɗan ta ne ba abin da zai karɓa wannan ɗan ba abin da zai raba shi da ɗan sai li'ani shine ka'idan hadisin alwaladu lil firash matukar matarka ce akwai igiyan aure a kanta akwai igiyan aurenta a kanka tsakanin kai da ita ma'aurata ne to duk sanda aka ganta da ciki kawai shari'a tana kaddara cewa naka in ko kana so ka kore cewa ba naka bane sai ai li'ani in dai ba ita ce ta ikirari da cewa eh ba naka bane ta faɗi me shi amma in dai ita matar aure ta ce kai mijinta cikinka ne aka ganta da ciki to kawai ciki na kai mun gane ko amma in ka ja cewa ba naka bane ita ma ta yarda ba naka bane to ka kaga ba naka bane amma in ka yarda naka ne ko da ita ta ce ba naka bane matukar dai matan aure ce ita to ciki na kai alwaladu lil firashi an gane ko to da haka mu a musulunci muna da yakinin duk matan aure in ta haihu dan da ta haifa ko yar da ta haifa na mijinta to duk lokacin da wannan mijin nata ya rasu ɗanta ko yarta sun zame marayu ke an gane ko to amma dabbobi akuya in ta haihu in yaron bai yi kwari ba in babarsa ta mutu to ya zama maraya shi ba a cewa a je a nemo bunsurin da ya haife shi domin gano gano haka zai ba da wahala abubuwan sun riga sun hargitsi mun gane ko a gaba za a iya ganowa ba to ka'ida ke na jama'a to marayu ana taimakonsu kuma taimakonsu Allah yana taimakon shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ana wa kabilul yatimi ana wa yatimi ka hataini fil janna da ni da mai taimakon maraya mai rainan maraya kan kankan muke a aljanna maraya ne kadai za ka shafa kanshi Allah ya baka lada in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a cutan maraya ba a ki taimaka masa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana uharriju haqqad da'ifai ina tabbatar da alhaki da zunubi ga dukkan wanda zai cuci masu rauni ɗayan biyu ko ya cuci mace ko ya cuci maraya an gane ko Allah ya tsare mu sannan sai almasakin almasakin talakawa kenan wanda ba su da shi zance na gaba ɗaya baya mun bambanta alfaqir da almiskin a tafsirinmu na bara da wata fuska mai faɗi sannan shi ma matafiya ana taimakonsa don ta iya wa mawadaci ne a garinsu amma yanzu ya baro garinsu ya tsinci kai a wani mawuyacin hali to in har guzurinsa ya ƙare ya nemi taimakon 'yan uwanshi musulmi ana taimaka masa shi ne wamni sabi mun gane ko hmm. ana taimakonsa da abin da zai kai shi gida Allah ta'ala ya datar da to game da wannan ayar babban malami al'imam fakhruddin razi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa a cikin tafsirin sa'a tafsirul kabir ya yi wasu bayanai masu muhimmanci a ƙarƙashin matsala ta hudu da ya zo zai fassara ayar ya ce al-mas'alatu rabi'a matsala ta hudu in ji faruddin razi nemi tafsirinsa a tafsirul kabir ya ce ilam ka sani annahu ta'ala ra'at tartiba fil infaq ubangiji ta'ala ya kula da tsari wajen ciyarwa wajen taimako Allah ta'ala ya bi shi ɗaya bayan ɗaya wanda suka fi girman haƙe su ne iyaye sannan sai ‘yan uwa sannan maraya haka ɗaya bayan ɗaya one by one ubangiji ta Ala ya yi la'akari da tartibi suwa ya kamata ka fara ciyarwa suwa ya kamata ka fara kashe ma dukiyarka an gane ko faƙaddamar walidaini sai Allah ya fara gabatar da iyaye uwa da uba a duniya ka ba wanda ya fi cancantan ya ci kuɗinka kamar babarka kamar babanka wanda yake so ya more kudinsa to ya kashe wa babansa ya kashe wa babansa duk duniya ba wanda ya cancanta ya more ma kudinka kai da sama da babarka sama da babanka in za a ci kudinka babarka ta ci kudinka babanka ya ci kudinka wannan babu laifi an gane ko amma an gama ta musulunci inda babanka zai kwashe kaddarorinka gaba ɗaya ya kaɗar gaba ɗaya ya kashe duk abin da ka tanaza ya sai da gidajenka ya sai da fulotanka ya sai da abubuwan awanka duk kadararka ya yi domin gabansa ya kyauta ya sadaka to ba zai biya ba ranar lahira ba zai biya ba ranar lahira ya ci dukiyar ɗansa an samu haka a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani uba ya ɗauki dukiya ba duruwa dukiyar ɗansa sai ɗan ya kawo ƙaran uban wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa mahaifinsa ya kwashe masa dukiya ya yi gaban gabansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce haba yaro anta wa maluka li abika ai kai kanka kayan kai kanka kadara babanka ne kai kanka mallakan babanka ne da dukiyarka ma mallakan babanka ne da kai da dukiyarka yasa a musulunci fa duk wanda ya kashe wani ana kashe shi banda mutum ɗaya ko banda mutum biyu kowa ya kashe wani wakatumna alaihim fiha annan nafsa bin nafs kafin na ana Allah ta'ala ya ba da dama cewa duk wanda ya kashe wani a kashe shi ayar kisas to amma in uba ne ya kashe ɗan shi to sai a yi masa fada a ja hankalinsa a yi masa wa'azin ƙasa a nuna masa bai kyauta ba amma ba za a kashe shi ba a gidan shi zai kwana ko prison ba zai je ba ko sel ba za a sa shi ba idan a kira shi a ja mashi jan kunni a yi masa fada inda wani nau'i na ta'aziri wadda ba zai bayyana ga mutane ba alkali ya masa a ce kuma ya je ta gifari ga Allah ya yi babban laifi amma ba za a rufe shi a sel sakamakon ya kashe ɗanshi ko a ce a kai shi ko a kashe shi ba haka uwa ma inda za ta kashe ɗanta ba za a kashe ta ba kun gane ko ƙa'idar musulunci ke. ba a kashe ku karanta al-majmu'u sharh na babban malami Yahya ibn Sharaf an ballantana kuma in babanka ya ci dukiyarka ai shi kenan ta fi a ta ya ruwa yawa a makas a maho ba zai biya ba wallakul musta'an to amma iyaye ma saboda tausayi yana shi babanka ka aiso yake ka ginu da wuya ma ya ga ka ɗauko ginuwa wai ya karya ka da wuya ma ka yi maka haka in bai ƙara ma jari ba da wuya ma mahaifi ya zama waɗanshi karya jari da wuya mahaifiya ta zame ma ɗanta karya jari in ba ta ma ƙara maka ba an gane ko to da haka ka ji wannan da kyau Allah ta'ala a ayar nan na yas'alunaka ma za yunfiquna an ma anfaqtum min shay'in falil walidaini wal aqrabin fakhruddin razi yace kaga Allah ta'ala ya bi abin cikin tsari za a fara ne da iyaye su suka fi kowa tantancin kudin da cin kudin ka wa zalika me yasa haka haka din ya faru ne li annakuma kal mukharrijula saboda ai su iyaye su suka fito da kai duniya su suka fito ka duniya min al adami daga rashi da ai baka shekara 150 baya kana nan ne eh suwa suka suka yi sanadiyan zuwa ka duniya iyaye ne su suka fito da kai min al adami ila al wujudi daga ba ka ka zama akwai ka fiye alamin asbab su za kawo ka a matsayin su suka yi dalilin zuwanka inda za a ce waye dalilin zuwanka duniya to baban kai an gane ko sun ya ku fil halin ladika na fi gayatun du'af sannan iyayenka su suka raine ka a lokacin da kake rauni kake dan dalo kake dan tayi kake birrufe kake dan dindiri sun suka raine ka an gane yaro karami a sai da iyayen suka yi da shi dan yana da rauni wane ne shi Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa shayba da kana dan yaro karami kana da rauni to amma ubangiji madaukakin sarki yayi ka sai ga shi ka samu ƙarfi to su iyayenka su suka tarbiyance ka fakana ma alal libni azamu min in'ami gairiki ma alai to sai ya zama da ya kyautata wa iyayen shi ya ciyar da su ya ɗauki nauyinsu ya kashe musu kuɗinsa sa shine matakin farko shi yafi cancanta sama da duk kowane ne a duniyar nan la matarka iyayenka suna gaba da ita la ƴaƴanka iyayenka suna gaba da su la kowa a duniyan nan bai kai mahaifinka mahaifiyarka cancantan su ci kuɗinka ba mun gane ko saboda su suka yi da sanadiyar zuwanka duniya walizalika kala ta'ala fakhruddin razi yace shi yasa Allah yace وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله يتي وقضى ربك وبنجدنك يا ينته كنتي ألا تعبدوا إلا إياه كركبوتا وقوة شيء wa bil walidaini ihsana iyayenka kuma ka kyautata musu a cikin suratul isra'i wa fihi isharatun ila annahu laysa ba'da ri'ayati haqqi lahi ta'ala shay'un awjabu min ri'ayati haqqi al walidaini to wannan ayar ta cikin suratul isra ta nuna ashe in ka cire haƙƙin Allah shi kam yana sama da na kowa da na komi to babu wani haƙƙi kuma mai girma a ka kai ɗa sama da haƙƙin babanka sama da haƙƙin babanka a kanka mun gane ko su ya fi cancanta ka fara da su li'annan maka ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki huwa lati a harajar insana min al'adami ila lujudi fil haƙiƙa shi Allah shi ne ya samar da kai daga rashi ka zama ka samu a haƙiƙanin samarwa والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب الظاهرة سكو إيا ينكا أي سوني سكي سندير كذو دنيا أي كمينا دا سببيكو to dalilinka wanda ya zama sanadinka wanda ya zama dalilinka shine babarka ita ce babanka ita ce babanka sune dalilan zuwanka duniya kuma wani babban taimako da Allah ya maka sannan su ma suka yi maka shine suka haife ka ta hanyar aure inda sun so kawai suna matasa abin su je su gwangwaje su tashi su mota abin su sai a same ka duk anguwa ba wanda ya san akwai aure tsakaninsu sai a same ka ba aure sai kuma ka zo kai din daidai ga ka kai ne dai dan amadu kai ne ɗin dai amma ba aure da aka sai ka taso yaran anguwa suna maka tsiya cewa yi ai shege ne ai ba shi da uba ai zina aka yi aka haife shi to amma iyayenka tun kafin ka zo duniya suka taimaka maka suka kammala kansu suka yadda da aure domin abinda suka yi a gidan aure aka same ka inda sun yi irin wannan abin a wajen aure to shi ke nan sai ka ji kata so ana ce maka ai ɗan ta gaban fatiha ne ai ɗan ta fatiha ne yi kenan ya ka hmm? ya da ranka san wata yarinya mai kwazon gaske ga hajja ga komi amma wallahi ba aure aka haife ta na san tare ba sanin shanu ba har mun tattauna da management da BOT makarantarmu aka ba ta scholarship akwai hadda akwai kwazo amma wallahi yar ta gaban fatiha ce shekaru da suka wuce mahaifinta yana gyaran babur mahaifiyarta tana sai da fura wani tudu wani gangare aka dinga appointment ana sa alkawara kawai ana cika sai su ije wuri su je sai abin da suka ga dama a ƙarshe aka samu cikinta aka haife ta ba a taba aure tsakanin uban da uwan ba Mutum a lokacin aka je wajen jami'an tsaro uban ya amsa ita ma ta tabbatar masa aka kuma ba shi ɗanshi shi kuma ɗaya eh, aka ba shi ɗiyar shi kuma ya karɓa daga baya matan ta zo ta yi aure abinta shi ma ya samu wata ya aura amma alhamdulillah a lokacin yassa tana da rai sai ya ba yassa a wani gari ba zan faɗi garin ne ba sai ya ba yatta yassa uwa ɗaya uba ɗaya sai ya ba ta yarinyar ta goya masa yarinya ta girma a ta zan budurwa a wancan garin sai ya tara su kuma aure ya kai ta garin to ta rasu shikenan mijinta sai ya dawo da wannan yarinya asalin garin shi wanda ya wancan aika aika da aka dawo da ita ya ba wata tsohuwa mai yin kosai yarinyar tana taimakonta wajen yin kosanta ana na ana nan tsohuwar matar su to kuma shi ba zai iya kai ta gidan shi wajen matarsa ba domin matarsa ba ta san ma abin ya faru Shi ne wani dattijo Allah ya gafarta masa shi ma ya rasu limani ne na masallacin Kamtu salawat sai karbi yarinyar to ni kuma ina zuwa karatu duk mako wannan masallacin limamin ya kiran ya min bayani kiryan taryan Ba yadda abu ya faru shine na kawo ma BOT na makarantar mu wannan rahoto kai tattauna sai aka ce yi kenan yanzu makaranta an yanke shawara za a ba ta scholarship sai aka ba ta scholarship yarinya tana da hazaƙa don ta fara karatu tun a can garin da aka kaita ta ta yi gama ta yi waya ɗinta ta komi a ƙarshe wani ya samu wani ya aure ta kuma wallahi sai da muka yi mashi bayani mun faɗa masa tana haihuwa ɗaya sai gashi ya sako ta wai shi tsiya ya isa shi ana ta damun shi ana cewa ya aure shi ya ba ta da uwa ba da aure ne ba wani ya zo ya ƙara aurenta shi ma ya ƙara sakinta ka kalle ita ba ta yi komi ba a yanzu dai ba mu san inda yarinyar nan take ba ta kaga yarinya da kirki to abin akwai fitina na raba wani gado malam wallahi na raba wani gado mai hatsari gaske babban ɗan shi mutumin kafin ya rasu Allah ya mashi arziki mai yawa amma ya ɗan shi na farko ba da aure aka haife shi ba. can wajen sisis ɗan nan da ake abin ga daily ya yi aika aikan shi ya yi hidiman wasu abubuwa a nan ya suka samu ya samu wata ba aure har dai ta haihu a waje to kuma da lokacin auren nashi yi sai ya aure ta alhamdulillah ita matar ya aura da ya aure ta sai ya zo da wancan yaro da ta haifa a waje ba tare da aure ba amma na ne sai ta shiga kawo masa kanni ma'ana ta ci gaba da haihuwa da aure ya zo ya ƙara wata mata ya ƙara wata matan ba daga baya kuma Allah ya mashi arziki mai yawa kuma ya sa niskin ɗinsa shi ne wancan yaron da aka haifa ba aure tun da ƙannin sun taso duk sun cin masa sun cin masa kawai gawansu da aka ya sake da su su ba san su ba san komi ba ya saje da su su ba san komi ba to da haka ya faru sai da mahaifin ya rasu ba a taba jin maganan ba ya aka yi irin kunni ya girma kakan nan saboda buruntun yaran nan suka je suka binciko sai labari ya ɓasa kasan abin duniyar nan bai cika ɓoyewa ba sai labari ya kai masu kuma komi na dukiyar mahaifin shine ma dugun tafiyar kawai wani ɗan wani ɗaki sai ta da balli ya ce shi bai yadda ba wani bai da gado to bai da gado kamar mai ya ce shi dai abar magana shi dai bai da gado ni na jagoranci raba gadon ba to ban gane bai da gado bai ta dai bar magana amma dai bai da gado ba za a bashi ba wallahi a ƙarshe dai kawai suka fito da magana ɓallo-ɓallo ba sai yadda a ba babban wansu gado ba saboda shi ba da aure aka haife shi ba duk yadda zan masu nasiha mahaifinku ya bar dukiya mai yawa ya ce ku wannan tonan asirin mu abi ya ta mahaifinku yanzu in ka ce bai da gado to ai mahaifinku ne dai ya aika aika ko to amma dai wallah ba su yarda araba raba da shi ba aka dinga zikima jama'a kowa yake yi zina zina bala'i zina bala'i wallahi tallahi ba ku tambaye ni rantsuwa ba wata baiwa Allah mun yi wani wa'azi hankalinta ya tashi sai ta zo sai ta mun bayanin ita a tarihin aurenta ta ce saurayinta da ke zuwa wajenta kafin a yi aure aka samu juna biyu da shi da sa ga asiri zai tonu ciki ya girma ya kai wata bakwai tana ta rufe-rufe mahaifiyarta ta rasu tana wajen wata tsohuwa ce shi ne suka matsa a ɗaura aure sai aka ɗaura aure da ciki bayan kwana biyu ba ta wuce wata biyu da ɗan kwanaki ba sai ta yi hata asibitin da ta yi sai da ta faɗa ba, to bayan ta haihu daga ita sai mijin shi mijin ya ɗauke ta ya kai ta wani asibiti mai nisa can ta haihu inda ba wanda ya san cikin cikin arna Da ta haihu suka ɗauko yara sai suka zo daidai wajen wani otal ta fi wan sunan otal ɗin sai suka nannaɗe yarinya ce mace suka naɗe ta singilatin mijin ya cire ya nade ta aka sa ta a kwali suka ije ta da gari ya waye shi mijin shi ne gaba-gaba wajen mutanen anguwa sun taru ana ana jajantawa ga yarinya an tsinta a kwali shi ma ya je na aka sharori aka kai ta gidan marayu shi mijin yana zuwa gidan marayu yana ziyartar yarinyan asfa ya je ya yaran gidan marayu ne har sai da aka samu shekara shida yarinyar tana gidan marayu sai ya ita matar ta ji wannan ta ji wa'azi da muka yi hankalinta ya tashi da taiman bayani ta kira mijinta suka zo tare ga shi ga ta gani ba su shawara ga yadda za a yi ga yadda za a yi har dai Allah ta'ala ya sa yarinyarsa ta dawo ta dawo hannunsu a shakir jama'a da na mugun abu ne an gane mutum zai yi shi yanzu dan abin da zai wuce biyan bukata ko wani jin daɗin son zuciya na abin da ya shafi awa ɗaya ko ƙasa da haka ba to amma kuma sai ya zanto wa mutum damuwa na shekaru da yawa sai bi ‘ya'ya ya guji kokinsa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu to jama'a kun ji taimakon da iyayenmu suka yi mana mafi girma shine iyayenmu suka santo sun sanadiyar zuwanmu duniya ta hanyar aure ba ta hanyar lalata ba to ko wannan taimakon da iyayenka suka yi maka ya kamata kai kuma ka fifita su sama da kowa sama da kowa an gane shine fakhruddin razi yace fasabata anna haqqahuma a'zamu min haqqi ma. to kenan kaga ya tabbata a shari'a haƙƙin iyaye shi ya fi girma sama da haƙƙin kowane ne a duniyan nan falihaza aujaba ƙadima kuma ala gairikin ma shi yasa Allah ya wajabta a gabatar da su wajen ciyar da su wajen kashe masu kuɗi wajen biyan bukatarsu da dukiyarka sama da kowa an gane ko na'am ayatul hukuki wajen kula da haƙoƙinsu sun fi kowa girman haƙƙi a kanka. to jama'a kun ji abu na farko ke. akwai hadisin da ke cewa wani bawan Allah cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce di dinarun ya rasulullahi ina da dinari daya annabi ya ce kashewa kanka ya ce ina da wani dinari ya ce kashewa matarka ina da wani ya ce kashewa ayyaka ina da wani ka kashewa babarka ka kashewa hadiminka to sai wasu suna ɗaukan wannan hadisin yana nufin a fifita ciyar da mata da 'ya'ya sama da uwa sam hadisin baya nuna haka an gane ko hadisin baya na nuna ka fifita matarka akan wa a za ka haɗa hadisin ne da irin waɗannan ayoyin alkur'ani da suka zo an gane ko kaji yadda manyan malamai suke fasara ayar yace sun mazakara ta'ala ba'da walidainil aqrabina wato alaqrabina to bayan uwa da uba kuma sai Allah ya faɗi dangi makusanta ‘yan uwanka dangin walki dangin nono wato dangin uba da dangin uwa su ma a fifita su wasababu dalilin yin haka annal insana la yumkinuhu an kuma bi masaliki jami'il fuqara ai kaga ba za ka iya gamsar da dukkan talakawa ba dole za ka yi ba wasu kabar wasu bal la budda wa an yurajjaha al ba'd ala al dole ka fifita waɗansu akan wasu to sai aka ce ka fifita danginka in za ka ba da sadaka za ka ba da taimako za ka yi kyauta za ka raba palliatives to ka girma ka fifita danginka sama da waɗanda ba danginka ba an gane ko su ne za ka fara to a ƙarshe sai malam ya faɗi wata matsala mai muhimmanci ya tattauna a kanta saboda akwai masu ganin cewa wannan aya na na ma za yunfiquna qul ma anfaqtum min shay'in falil walidayni wal aqrabina wal yatama har zuwa karshen ta akwai masu ganin cewa ai wannan ayar an share ta da ayar gado na fo da ayar zakka ayar ayoyin da suka zo kan zakka sun share wannan ayar da aka ita ayar mansuha ce an samu annasihu wal mansuha wanne ne annasihu din ayoyin gado wacce ce almansuha din ita ce wannan aya ta yas'alunaka ma za yunfiquna da aka an share hukuncinta kawai dai an bakkaranta ta ba za a rika aiki da ita ba to wannan maganar ma a sheikh fakhruddin razi a cikin tafsirinsa a tafsirul kabir ya yi ma wannan maganar raddi an gane ya ce ƙala ba a wasu malamai sun ce hadhihi ayatu wannan ayar mansukhatun bi ayatil mawarid kun ji cikin ayoyin da suka share ta akwai ayar gado sun ce wannan aya an share ta da ayar gado sai malam ya ce wa hadha da'ifun wannan magana tana da rauni a ce an share aiki da wannan ya li'annahu yahtamilu hamla hadhihi al-aya domin za a iya aiki da wannan ayar alawu wujuh ta kusaku daban-daban kamar haka wadda waɗannan kusa la ya tasarraƙun nasa ilaiha ahaduha ko ilaiha ahaduha ba dalilin da zai sa a share hukuncin ayar in an fassara ta da fassarorin nan da za mu faɗa yanzu an gane na ɗaya sai ka maganar abu muslim alhaudani da ya yi dangane da al'infaku alalwalidai ni wajibun ya ce sai a ɗauke ta cewa ciyar da iyaye wajibi ne inda kusurihim ma a lokacin da iyayen talakawa ne ba za su iya ciyar da kansu ba an gane kusurihim ma anil kasbi iyayen ba za su iya neman kuɗi ba ko kuma ba su mallaki dukiyar da za su ciyar da kansu ba wal muradu bil aqrabina abinda ayar take nufi da wal aqrabina kul ma anfaqtum min shay'in falil walidayni wal aqrabina to me ake nufi da al aqrabuna da aka faɗa a cikin ayar sai ce alwalatu wa waladil waladi ɗanka da jikanka da jikansa ɗanka da nashi ɗan da nashi ɗan da nashi ɗan wa inna zala. ko da abin zai ta yin ƙasa an gane ko su ake nufi ‘ya'yanka da jikokinka da jikokin jikokinka wa ƙadatar talzimu na inda faqadul mulki to ciyar da ‘ya'yanka kuwa yana wajaba in ba su da shi in Allah ya kai mai arziki ne ɗayanka kuma talakawa ne to wajibi ne ka ciyar da su an gane da kujjar wannan aya ina fatan mun gane da kyau wajibi ne ka ciyar da su yace za a malnar ayata ala waje wajhi fa ƙaunu man hamon su mansuhatun bi ayatul mawarifi? la waje halahu kenan in muka fassara ayar a haka waɗanda suke cewa an share ayar da ayar gado kenan ba su da hujja mun gane la wajaha lahu hadhihi an-nafaqa li hadhihi nafaqata talzimu fi halil hayati wal miras domin wannan ciyarwan kaga tana wajaba a halin rayuwar ƴaƴanka da iyayenka da kuma bayan sun mutu sai ai batun gado sai ce walmi mirasu shi kuma gado yasilu yana haɗuwa da magaji ne Ba a dalmauta in mai duken ya rasu mun gane ko sannan sai kawo fuska ta biyu ce annaku ya al-muradu min a at-taqarrub ila man ahabba at-taqarrub ila Allah ta'ala ku an-nafaqa fa aulalahu an yunfiqahu fi hadhihi kuma ana iya cewa ana nufin duk wanda yake son ya ciyar da sadaka ya bada taimako saboda Allah to ya fara da waɗannan ɓangarorin ya fara da ɓangaren shi da ubanshi babarsa da babansa da danginsu an gane ko sannan sai ya dawo ɓangaren ɗin uwarsa kuma shi ake nufi sai kuma ɓangaren marayu da ɓangaren miskinai kamar yadda ka ce Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu jama'an musulmi kun ji yadda malam da ya yi bayanai haka a cikin wannan tafsiri a tafsirul kabir na fakar dinin radi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama to matashiyar zancen mu ayar gaba zai zanto kutiba alaikumul qital na Allah كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله تعالى كتب عليكم الكتاب أن وجبتا مكو ياكي وهو كره لكم أما ينا مكو على باقواسو وعسى أن تكرهوا شيئا يسود داما ذاكو كي ونأبو وهو خير لكم أما أبن الخير نيغريكم wa asa an tuhibbu shay'an yuso da dama za ku kaunaci wani abu ku so shi amma wa huwa sharrun lakum abin sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna shi Allah shi ya san abin da zai zame maku alkhairi a gaba ko da ko kun dauke shi mai wahala ko sharri a yanzu shi Allah shi ya san abin da zai zame maku sharri a gaba ko da ko kun dauke shi alkhairi a yanzu da aka nemi zaɓin Allah shi ne ya sani kai ba ka da ilimi ba ka sani ba a shekul allama al'allamatun nihrir qadi shari'atul islamiyya imamu ahli sunnati tafi najeriya wa ma jawaraha min diyaril ifriqiyya a sheikh abubakar mahamud jumi Allah ya gafarta masa a tafsirin a azhani ila ma'anil qur'an wane mutum wane aikin mutane Allah ya gafarta wa malam yace kutiba ay furida alaikumul kitab da Allah ta'ala yace an wajabta muku abinda ake nufi da kutiba ana nufin furida an farzanta muku yin yaki lil kuffar shi malam ya fada wanda ya faɗi wanda za a yaka suwa za a yaka su ne kafirai ay furida ay fardu ainin in dakhalu biladakum yaƙi a musulunci yakan zama tilas ya zama wajibi wajibi ne a kan kowa a akan ɗaiɗaikunku in haka fure suka yi kukan kura suka shigo garu in kuna zaman zamanku kafure suka turgo maku za su yaƙe ku su hana ku ku to a nan wurin ba a ɗaga kowa ƙafa sai ya tashi ya yaƙe su an gane ku kasu ku sallada su kashe ku ku sallada ku shiga aljanna ba gami da isabi ba daina tsoronsu mun gane ko kare yanzu din nan a ce kawai ku shiga daji ku nemi bandit ku nemi abokan gaban an so wannan don ku dakatar da ɓannansu amma yana wajaba ku fito na fito da bandit ko fito na fito da kidnappers yana wajaba a lokacin da suka yi kukan kura suka shigo garinku wajibi ne kuma ku tare su dole ne ku kimtsa in suka shigo maku suka taso maku ku taso masu in takunu ta'lamuna fa alamuna ya'lamuna kama wala tahiru fi bitigha'il qawm hmm. in takunu ta'lamuna fa innakum إنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون الله أكبر وكان الله عليما حكيما ولا تهنوا في ابتغاء القوم كنت متعنى kakku saurara masu fa ku masu kintsi ku masu tanaji kar ku yi rauni wajen neman mutanen da dakonsu da jiransu zo din fatan Allah ya bada zaman lafiya shine addu'a na farko amma wallahi in suka ce sun shirya kuma ku ce kun shirya domin in ta kunu ta alamuna in bindiga da zafi mutuwa ba daɗi kuna jin raɗaɗɗen zafin mutuwa kuna jin raɗaɗɗen harban bindiga fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun su ma wallahi suna jin zafin bindiga su ma suna jin radadin mutuwa ai ɗaya ce san duniya fa ya kawo su domin kuɗi suka zo nima suna so su mutu eh aina daga cikin abin da ke karfafa maɓarnata su su nuna sun sai da rai don kwatan haƙƙinka kai ka nuna kana jin tsoronsu kai ba za ka sai da rai don protectin haƙƙinka ba su duk barawo in da shigo gari ba wagarinsu ba ne amma ya shigo garin da ba nasa ba bai san hanyoyin garin ba ya shigo gidan da ba nasa ba bai san lungunan gidan ba bai san ɗakunan gidan ba amma duk da haka ya sai da rai ya shigo to kai me zai sa ba za ka sai da rai kai ma kai kimtsi ka shirya ka tunkare shi ba to sai ai baya sai ga mutum biyar sun kori mutum ɗari saboda kowa shi yana gudun mutuwa su kuma sun sai da ransu akan wannan sun sai da ransu akan wannan tazu na yi lacca a mahuta a nan nake jin wani bawan Allah alkali ne ma da ɓarayi suka shiga gidan shi sun kai kusan 2 hours suna kokari sai sun balla kofar kofar ya ki ballo sun kasa shiga gida kuma ya yi harbi ya ƙara harbi sun ji ya yi harbi amma duk da haka ɗayansu yana kururuwa cewa shi a fashi ya shiga ya je ya buɗe ƙofa tun suna hana ya suka ƙarshe dai suka bar shi ya sai da rai ya shiga bai damu su ɗauke ɗauke shi a saman katangon ba ya tsallaka ta katangan gida ya je ya karya kofar ta ciki ya bude suka shiga mutanen gari kuma ana kai kadai na magana ka sace kadai na magana ana koya kuma ya kara ya tsalla ya ta umar barkon da ja yana cewa sai wata gawa mashi barkon da yana kara kiwa wasa gado ya gado kofa za ta kara sakata yana wai ta aji Wai waka barayi da suke anguwa ka za su ji shi to saboda Allah irin wannan ɗabi'ar ƙarfafawa ɗan ta'adda in fa aka kashe ka kai wallahi ka yi mutuwar shahada duk wanda ya zo zai kwace dukiyanku kuka tsaya tsayin daka don kai ya tafi da ɗayanku sai ɗayanku ya rasa ransa don wannan wallahi tallahi ya yi mutuwar shahada in kuma wa kashe ɗayansu kun kashe barra za a tashe shi a matsayin barawo ya zo sata yi ba su nasu alama matu alai ku kuma annabi ya riga ya faɗa muku sahabi ya tambaye shi ya ce in ina da dukiya na wani ya zo ya ce sai na bashi annabi ya ce kakka bashi ya ce to in zai kashe ni fa annabi ya ce in ya kashe ka kai shahada in na kashe shi ba annabi ya ce ka kashe banza ka kashe barawo shi yasa jama'a wannan daga hannuwa bandi daga hannuwa kidnappers din nan Allah sai mun gyara waɗannan abubuwan mu kimtsi mu tanaji an a haɗa kungiyoyi don a yaƙe su in dai an ji sun shigo to a kukan kura waɗansu za su samu shahada amma aka fito irin wannan tabbas wasu za su shahada amma da izinin Allah ana irin haka wallahi sai kun kama wasu sai kun kashe wasu su ba kuma in suka tabbatar aran gaba ake duk garin da suka shiga za su shiga su ma ba tana ta rayuwarsu Allah ya tsare to shi ne Allah maɗaukakin sarki mala yake fasarawa ce in kafare sun shigo garinku za su yaƙe ku to a nan farzo ainin ne kowa ya fito a yaƙi kafiran nan daidai yake da igun waɗannan maɓarnata su shigo garinku kowa ya fito a yaƙe su wa fardu kifayatin wala da kabbar bari sai ku kore su Wala sai ku ci galba a kansu kabbara wasu na halgun su an kare wasu na kabbara wallahi malam sai a kore su sai ai ma sai ai ma barayi ta aji amma duk sai a fake a cikin gidaje wa fardu wa fardun wa fardu kifayatin yaki yakan zanto fardu kifaya in waɗansu mu sun yi sun ɗauke ma wasu a yaushe in kanu bi biladihim in kafare suka zauna can a daji inda suke a garuruwansu ba su shigo inda kuke ba to nan waƙi bai waje ba suna hana ku addininku daga nesa to shi kenan ba za a ce ku yaƙe su yaƙi na tilasti ba Al'imami ibn ne dimashki a cikin tafsirinsa ya ce aljihadu wajibun ala kulle ahadin yin yaƙi yin jihadi wajibi ne ga kowa jihadi akwai banci tsakanin alkital da aljihad alkital na nufin yaƙi na bugin buga tsakanin kafuri da musulmi amma aljihad na nufin dukkan wani yunkuri da wani musulmi zai yi domin ciyar da addinin Allah gaba sunan wannan abin jihadi hatta karatun nan da muke jin nau'i ne cikin nau'ukan jihadi to sai ya ce jihadi wajibi ne ala kulli ahadin ga kowa gaza auka ada shin jihadin zai kai shi da ya fita ya yaƙi yaƙi na makami tsakanin shi da kafirai ko ko jihadi zai yi shi ma a gida ya ɗauki waɗansu matakai don bunkasa addinin musulunci da tallata shi da fiyar da shi gaba falƙa'idu alaihi wanda ya zauna a gida yana jihadin shi daga zaune izastu ina to wajibi ne an ya ina in an nemi gudunmuwan shi a yaƙi to dole ne ya ba da gudunmuwarsa wa idan su gisa an ya gisa to wajibi ne in an nemi agajinsa ya agaza wa idan sun fira an ya fira in an nemi ya fito to wajibi ne ya fito kamar da Allah ya ci an gane wa illam yuhtat ilayka qa'ada in ko babu katan yaki na bigi in buga Yaƙi ne ake da ilimi da farfaganda da yada addini ya advertising na musulunci to shikenan sai ayi haka al-imamu muslim Allah ya gafarta masa ya rawaito hadisi number hadisi 1910 hadisin sahabi Abdurrahman ibn Sahr ad-Dawsi Allah ya gafarta masa ya masa rahama ya yarda da shi Abu Hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce man mata wanda duk ya mutu walam yakzu bai samu dama an je an yi yakin buga da shi da kafirai ba walam yuhaddith nafsahu bi gadwin kuma bai ba kansa labari bai rika ji a zuciyarsa da jihadin musulunci na yaƙi da yaƙi na takobi na bindiga tsakanin mummune da kafirai za ta riza wallahi sai ya rika ji a ransa cewa yana shi ne ya a yi da shi in mutum bai ji a ransa cewa da zai yi a kira yakin musulunci bisa sharaɗansa na ƙa'ida zai fita a yi da shi ba tun mutumin da haka bai jin cewa shi ba da za a kira jihadin musulunci da za a kira yakin musulunci wanda ya cika ƙa'ida ba irin wanda 'yan boko haram suke zuwa da shi 'yan isis ba So Usama bin Ladin su Maula Umar su Zarkawi su ne Yusuf ba ba irin wannan yakin na su shekau ba yaƙi na musulunci a ce manya-manyan malaman musulunci ƙwararru a musulunci za su yi kira hayya a zo a fita jihadi na musulunci wanda ya cika sharaɗa to in kana jin kai ba lokacin da aka kira aka ce a fito za ka lagwaɗe a gida ba za ka fita ba to duk mutumin da yake haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mata ala min nifaqin to zai mutu bisa wani yanki na munafunci Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin abdullah ibn abbas wanda ke cikin bukhari da muslim nan ba hadisi 1783 cikin sahih bukhari nan ba hadisi 1353 cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la hijrata ba'da al-fath in aka riga aka yi fatko makka ba sauran hijira duk garin da kake sai ka zauna kai addinin ka amma kafin fatu makka wajibi ne sai ka baro garin ku ka madina game da ayan alkur'ani ta nuna walakin jihadu waniya sai dai abinda zai rage shine kokarin ciyar da addinin musulunci gaba a duk lokacin da ka samu dama sai kuma ingantacciyar niyyar cewa da za ta kama ta kai ta daga daga sai an fito an yakin buga tsakanin ne da kafirai to kai a shirya kake you are ever ready za tafi a yakin da kai an gane ma'aikin Allah ya ce wa idastum firtum in an nemi ku fito fanfiru ku fito ku fito a yakin da ku da Allah mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu sai malam ya ce wa huwa ai alkitalu kurhun lakum wannan yakin da aka ce ku yi makruhun lakum ba kwa so ba kwa san shi taba'an a ɗan adam bai san yaƙi saboda me limushakkatihi saboda wahalarsa wa ata an takrahu shay'an to amma fa sau da dama kukan ki wani abu wa huwa khairul lakum amma abinda kuka kidin a farko ashe shine alkhairi a karshen al'amarinka wa asa an tuhibbu shay'an kamar yadda wani lokaci kukan nace ku so wani abu amma wa huwa sharrul lakum wannan abin da za ku same shi ma sharri ne gare ku har gwanda ba ba ku samu ba limailin nafsi ila shahawatil mujibati li halakiha saboda yadda rai takan karkata zuwa ga abin da take sha'awa wadda wannan abin da ran take sha'awa kuma ba kowanne ne ke mata amfani duniya da lahira ba yosu da dama abubuwan da rai ke so ba na sha'awa wannan abin kuma shi zai sanadiyan kashe shi mutum nawa ne ya ga mata da kuɗinsa da komi yana so ya aura amma a ƙarshe ya aura ta kashe shi haka ne ko ba haka bane ونفورها عن التكليف التكليفات الموجبة لسعادتها sannan kullun rai tana gudu ba ta san nauyin da ke wajabta ta samu dacewa a lahira abubuwa na holewa da jin daɗi na sha'awa shi jama'a suka fi so amma aikin kulba a ce ka kai sallar asubahi ka yanke barci kai azahar kai la'asar ka zo karatu ka biya ƙur'ani, ka haddace shi duk wannan kulfa ne nauyi ne rai bai cika san shi ba amma da za a daure a yi kuma shi zai wajabta mutum ya samu dacewa a rangoba alkiyama Faja lakum fi qitali wa in karahtumhu sai Allah ta'ala ya sanya muku dangane da yaki duk da dai ba ku san yakin amma sai Allah ya sanya muku khairan alkhairi cikin sa li'anna fihi imma dhufru imma dhufru wal ganima domin yaƙi dai ko dai ka dace ka ci nasarar yaƙin ka doke kafirai ku doke kafirai da kafirci ku samu ganima aw shahadatu wal ajr ko kuma ku ka samu shahada ka mutu a wajen yaƙin ka samu shahada Allah ya baka dada ɗayan biyu ne wa tarkuhu shi ko barin jihadi wa in ahbabtumuhu malan kuma duk dai kuna son ku bar jihadi ba ku son yin sa da zaran aka ce an tazgire ku sai ku gudu ku dawo babban birni da zara an ce barayi na shigowa sai ku gudu ku dawo babban birni duk wani mai kuɗi sai gudu maimakon ya haɗa kai shine mai kuɗi a sai makamai a sai bindigogi a haɗa kai da jami'an tsaro a sai kayan aiki a haɗa hannu a yaƙe su a'a duk wani wanda yake da ɗan gama da zaran an ce banda kidnapper suna shigo hankin da yake sai ya gudu sai ya koma babban birnin kusa da shi sai zai shige tsakiyar mutane ya kuya mun gane to ko da a ce ba kwa so wannan gudun da kuke yin majihadin sharrun lako, sharri ne gare ku li'anna fihi zil domin a cikin akwai kaskanci wal a cikin shi akwai talauci wa shirmanil ati a cikin kuma akwai wato kin samun lada wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum Allah ya san abin da yake shine alkhairi gare ku wa antum la ta'lamuna amma ku ba ku san menene alheri gare ku ba ba ku san menene alheri ga kawunan ku ba jama'a wannan matashiya ce mai muhimmanci abin da ya shafi jihadi za mu faɗaɗa wannan matashiyar insha Allah subhanahu wata'ala zuwa gobe kun ga nan ga littafin fiqhul jihad na al-Imam al-Kardawi da wasu littattafai wadda za su taimaka mana wajen ƙara yin bayani na filla-filla game da wannan matashiya na abin da ya shafi yaƙi a musulunci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 aka samu dubu biyar da ɗari biyar da hamsin a yanzu da yamman nan kuma da aka zaga kwamitin marayu sun tattara naira dubu goma sha biyar da ɗari tara da ashirin da biyar in ka haɗa jimillan kuɗi zuwa yanzu marayu suna da dubu ɗari biyu da hamsin da bakwai da naira sittin wadda kuka bada saboda Allah muna addu'a yadda ba da wannan gudunmuwa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu gudunmuwa ga baki ɗayan mu kan harkokinmu na yau da gobe ubangiji ta'ala ya taimake mu akan duk abin da muka sawa gaba Allah ya mana katangan karfe da sharrin masharranta Allah ta'ala ya kara mana lafiya dukan iyayenmu Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da suka haife mu ya gafarta wa dukkan malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya wanda suke da rai Allah ya saka musu da alheri ya kara musu lafiya zaman munan Allah ta'ala ka sa mu zauna a aljanna haka Allah ya karbi ibadun mu ka karbi karatun alkur'ani da muke ayyukan da muke Allah ya karba rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin